Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalau da kuma niyya a jamhuriyar Nijar ko VOA afrik zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu a Alfa Radio Kumasi Ghana sai kuma hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voa hausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku alheri Grace Abdu tare da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin saduwa da ku a wannan shiri namu na yau Litinin 23 ga watan Oktoba shekara ta 2017 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. A Najeriya wani dan kunar bakin wake ya hallaka mutane goma sha uku a birnin Maiduguri da ke arewa maso gabashin kasar a jiya Lahadi. 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama a syria sun ce ƙungiyar is ta kashe akalla mutane 128 a garin karetan ministan tsaron ƙasar philippines delphin lorenzana ya faɗa yau litinin cewa an kawo ƙarshen yakin da aka kwashe watanni biyar ana yi da mayakan sa kai a birnin marawi da ke kudancin ƙasar kanan labaran kenan al'umma jamhuriyar niger na bayyana damuwa kan hare-hare da ake yawan kaiwa da karin ƙasashen ƙetare a ƙasar mu duka uwayen ɗiya ne da kakannin ɗiya da ƙanuwanmu wannan abu ya ta damu mu hankali a cikin matsayin ƙasarmu A Najeriya kuma masu kula da lamura suna yi wa 'yan siyasa da ke ikirarin canza alƙiblar ƙasar hannunka mai sanda. abin da yanzu ya kamata a ce mun fuskanta shine magana ilimi idan an sami ilimi ilimi zai maganin talauci Yusuf Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda har yanzu yake bibiya kan batun ilimin yaƙi da jahilci sai kuma kaɗan daga cikin ɗanbin ra'ayi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Masu assalamu alaikum. A Najeriya, wani ɗan kunar bakin wake ya hallaka mutane goma sha uku a birnin Maiduguri da ke arewa maso gabashin ƙasar a jiyar Lahadi. Mutane biyu kuma sun jikata a wasu tagwayen hare-haren kunar bakin wake a jiyan a yankin sun jikata wasu mutane fiye da goma sha biyu. Shugaban hukumar agajin gaggawa na jihar Borno Ahmed Satomi ya yi kira ga jama'a da jami'an tsaro su sake ɗamara inda ke cewa. amma dama nan wajen vulnerable area ne wanda cikin shekarar nan a cikin kidaya da muke da shi na wannan abin yau na goma sha uku kenan a wannan area din nan muke samun suicide bombing a cikin wannan shekara kadai so i think abu ne wanda ya kamata har yanzu mu sake duba kuma jami'an tsaro ya kamata su daura yanayin da suke operation to kasan dan kunan kewar da ya yadda da mutuwa ko ya mutum ya tsake kaga zai shiga cikin mutum ina ga duk wanda yake cikin maiduguri ai ya san shi ma security kansa ne ya san duk abin da bai gani ba ba mai amincewa sai dai kawai yanzu ba wani ko su da suka ɗauki alhakin kai wannan harin duk da haka dai mahukunta sun aza laifin harin a kan ƙungiyar na ta boko haram yan rajin kare haƙƙin bil'adama a syria sun ce ƙungiyar is ta kashe akalla mutane 128 a garin karyatan kafin ikon yakin yankin da ke hannunsu ya kubuce ya koma hannun sojojin gwamnati yanzu haka dai sojojin gwamnati da mayakan sa kai da ke mara musu baya sun sake karbe ikon karyatan din wanda ke lardin homs a ranar asabar mayakan na isis sun riki wannan wuri har na tsawon sati uku ƙungiyar nan mai sa ido a yakin na syria wanda take da ofishinta a birtaniya da ake kira syrian observatory for human rights da turanci ta faɗa yau litinin cewa ta tattara bayanan kan kisan waɗannan mutane da ƙungiyar ta is ta yi ta zargi farar hula da cewa suna haɗa baki da gwamnatin wato bashar al-assad kungiyar ta ce galibin kasashen sun galibin kashe-kashen sun auku ne a ranar karshe kamin kwato garin daga hannun 'yan bindigan na is ministan tsaron kasar philippines delphin lorenzana ya faɗa yau litinin cewa an kawo ƙarshen yakin da aka kwashe watanni biyar ana yi da mayakan sa kai a birnin marawi da ke kudancin kasar ya shaidawa manema labarai cewa babu sauran mayakan sa kai a marawi din. a na kawo ƙarshen yakin ya zo ne sati ɗaya bayan da sojojin ƙasar suka kashe shugabannin mayakan sa kan su biyu ciki ko hadda ɗaya daga cikin su da ya mu bai'a ga shugaban ƙungiyar is shugaba rodrigo duterte a makon jiya ya bayyana cewa 'yan tobin birnin murawi daga hannun 'yan ta'adda ko da shike jami'an soja sun ce da akwai sauran 'yan bindiga da su kai ashirin zuwa talatin a wannan gari lorenzo ya ce rukunin 'yan ta'addan na karshe an kashe su ne a wata musawuta da sojojin philippines din bayan da suka yi bayan da suka nasarar kame wani gida da aka sami gawarwakin 'yan tawaye har fiye da arba'in sakataren tsaron amurka jim martins ya yaba wa sojojin kasar philippines yana cewa wannan wani babban sako ne da sojojin suka aike wa 'yan ta'adda labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka rex lesson ya fada ya fara ran gadin kasashen kudancin asiya inda zai ziyarci pakistan da india a cikin wannan satin bayan da ya da zango a kasar saudi arabia da qatar inda ya kira mayakan sa kai da suke samun daurin gindin iran da sojojin iran da suke fafatawa da mayakan sa kai na is a iraki cewa su tattara nasu ya nasu su koma inda suka fito tilasan ya yi magana akan irin take-taken iran a yankin a jiya lahadi a gefen taron farko na inganta dangantaka tsakanin iraki da saudi arabia da aka yi a birnin riyadh wannan da yana nuna wannan yana zuwa ne sati biyu bayan da shugaba donald trump ya shaida wa majalisar dokokin amurka cewa ba shi da kwarin gwiwa kan irin wato tana wato ba shi da kwarin gwiwa kan irin mutunta yarjejeniyar da aka kulla da ita akan shirin na nukiliya a shekarar 2015 a halin da ake ci kuma sakatare tilasan ya iza afghanistan a wata ziyarar bazata inda ake sa ran zai tattauna kan dabarun amurka kan rikicin kasar da shugaban na afghanistan wani jami'in diplomasiyya kasar amurka ya faɗa yau litinin cewa ba kowace irin matsala ta tare da babban hafsan sojan kasar indonesiya wanda ya kokarin shigowa birnin washington domin halartar taro amma aka hana shi zuwa a ranar asabar din da ta gabata ne dai babban kwamandan sojojin na indonesia general gatot nomontayo ya kammala shiri kenan zai hau jirgi shi da matarsa a ranar asabar domin zuwa nan amurka halartar taron taro amma sai ma'aikatan jirgin suka shaida masa cewa jami'an kwastan da masu kula da bakin iyaka sun ce kare shigo amurka sai dai mukaddashin jakadan amurka a kasar ta indonesia eric mckay ya roƙi ahuwa akan wannan lamari yana cewa sun cimma matsaya akan wannan batu bayan tattaunawa da suka yi da ministan harkokin waje na ƙasar ta indonesia retno marsudi a yau litini marsudi ya ce jakadan amurka ma joseph donovan shi ma ya mika sakonsa a na ban hankuri akan wannan lamari salin da jami'an biyu suka yi magana sai dai marsudi ya ce wannan hankuri bai isa ba har sai an yi musu bayanin abin da ya sa hakan ta faru shi dai na muntayo ya yi yunkurin zuwa na amurka ne a bisa ga yadda babban hafsan sojan amurka janar joseph danford domin su tattauna a kan masu tsananin ra'ayin riƙau labaran duniya kenan kuka saurara To bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Taraban Najeriya inda wani rikici ya barke da ya sa aka ka wato aka kafa dokar hana zirga-zirga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya yi hira da mazauna garin ga kuma rahoto da ya haɗa mana. Jiya ne wani tibi ya dauka Kur'ani shiga gidan jiya da shi. Mutane kuma suka gani. Eh. Da suka gani musulmai daga ciki suka ce a wannan ba zai yi ba. Sai suka kama shi don su kwace sai yan wasu suka jiyo kai abin ya koma fada tsakani rigima ka san karamar rigima ta zama ba rigima ta barke a gari ana barke rigima an kalla kan fada zaka ya suka ci gaba da kone kone a gari tsayar da harbe ta barin wannan suka fito barin wannan ma suka fito wani suka dan jikata zuwa cikin dare da cikin dare yi aka kawo jami'an su sojoji. wai yanzu an samu asarar rayuka da eh, an samu asarar rayuka ko kuma wanda suka jikata. ke kaga gawa. eh ma dai zuwa yanzu tuni aka kafa dokar hana yawon dare a yankin yayin da ku aka tura karin jami'an tsaro zuwa yankin domin maido da doka da oda kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraba david misal ya tabbatar kuma yanzu da nake maka magana mun sake kara jama'a yanzu suna kan hanya tafiya wannan wurin da tabbatar da cewa sun kyawa kan al'amma sau dai mun san lallai akwai rashin kwanciyar hankali wanda kuma muna kokari mu shawo kanta sannan mu yi bincike sanadin irin wannan abu so wannan ba da kamar yanzu a wasu rautun na kan cewa an samu asarar rayuka a yanzu da nake maka magana ba mu tabbatar da rai ko ba a yanzu shi ma da ke karin haske shugaban karamar hukumar gasol yahuza yayo ya ce yanzu haka sun dau matakan hana sake aukon lamarin inda mako ya buƙaci jama'a da daina ɗaukar doka a hannu idan yan shaye-shaye ne suka kawo al'amarin me ya faru ne eh wasu ne aka samu da shalbi hmm. shalbi a wuyansu wayanda su ba musulmai ba duka eh. dai haduwan hotel din eh. sosai suka afka musu nan aka yi fade-fade tsakaninsu Mm-hmm. har 'yan sanda suka shigo al'umman karama hukuma na musamman na wannan gefe so abin da nake kiran su da shi shine in ma bayi ne suke shiga suke kawo mana irin wannan abubuwan su fitar mana da irin bayi mu su mu za mu iya sa su a motoci su koma kasan su in ma ma wasu mutane ne suke da wani buri a tsakaninsu a fitar mana. A 'yan watanni nan da jihar Taraba na fama da tashe-tashen hankula da ke da nasaba da rikicin kabilanci ko na addini batun da ko masana ke ganin fa dole ne a tashi tsaye. Farfesa Muhammad Sani Yahaya da ke ma zama tsohon shugaban jami'ar jihar Taraba. Mutane suna cin abinci koriya ɗaya, suna mu'amala koriya ɗaya, wai yanzu a zo a ɗauki makamai ana fada tsakani. To ina fata wannan abin da ya faru mutane za su fahimta ba abu ne na cin gaba ba abu ne na cin baya Allah ya sa mu haɗa kai gaba ɗaya mu bi shugabannin da suke son cin gabanmu shugabancin da suke son su raya rayuwar jama'a ba wayanda suke son su haɗa kan jama'a ya faɗa ba. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To bari kuma mu nufi makwabciya jamhuriyar Nijar inda aka fuskanci kaiwa jami'an tsaro da suka hada da rundunar kasashen ƙetare hari lamarin da ya tada hankalin al'umma kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyar mutamar abari ta haɗa mana. wannan abin mu a wurin mu kama fara hula ya kai abin babban daurin kai muna ga cewar da sojojin mu har an kawo sojojin kasashen waje wanda a'a su za su ba da labari ko kuma wani horo ga jami'an tsaron namu don su kare wannan abin to su ma har ya kai ana eh, abin yana ritsa da su aikin da suka zo ba shi bane suke wani aiki ne suke yi to wannan shine a tambayar mu ya kamata kuma gwamnatin kasar Nijar ita da kanta ta yi takazanzan ko kuma ta tambaya menene mahimmancin ma zawwa kamar rundunar kasashen waje ana abin da ake gaskiya a wasa shi bai kamata ba tsakani da Allah. Yara ga su na wani ka da wani da ɗiya goma wani da ɗiya biyar wani ɗiya shidda kawai lokaci ɗaya a kashe ka dan Allah na ba daidai ba. Gwamnati ya ɗauki mataki. Dukkan wani abu da zai zo wanda zai cuta al'umma babu wani ni dan farki kaza ne ko ni wa dan wani ne yake iko ba na guto na asiri ba ko ba na gwada ba a'a wannan bayi yi bane ba sai mun tashi haika kawai duk wanda ya ga wani abu wanda zai cuta a ƙasa ya haɗi da gaugawa a yi maganin shi sojinmu ba raguwa ba ce in kina da ne kwanakin baya ana zancen sojinmu sun ƙara samun ci gaba bisa kan eh, hazaƙa mu duka uwayen ɗiya ne da kakannin ɗiya da ƙanuwanmu wannan abu ya ta damu mu hankali a cikin matsayin ƙasarmu amma abin da muke kire ga allah ga annabi gwamnati a ɗauki mataki iyalinmu a ba su makami su ta Allah ne da kariya ƙasar mu marayu sun yawa na iko wallahi wallahi kuma duk haka suna kishin kasar yara duk wanda ya taso so yake ya zama soji so yake zama jandarma ayi ta addu'a jama'a a kama mana hannu malamai wasu mazauna garin da magaran kenan ke nuna damuwarsu kan hare-haren da wasu 'yan ta'adda ke kawowa har yayi sanadiyar rasuwar jami'an tsaro na jamhuriyar niger a bangaren Talabiri idan aka duba wannan dai ba shine karo na farko ba bugu da kari kuma akwai turawa 'yan kasashen waje da suka kafa rundunar su shake da kayan aiki da aka ce za su kama ma sojojin Nijar kan matsalolin tsaro. Ko yaya manazarta al'amuran yau da kullum ke kallon lamarin Sani Rufa'i masanin halayyar dan adam ne a nan da magaran ya yi bayani kamar haka. Da ko wahala a iya cewa fahimci hakika na dari bisa dari me yake faruwa tun da kasashe wajen uku ne ko ina wani abin wakana yake abin mamakin da kowa in kashe yanzu a Nijar tambayar da yake kuma tambaya ce halatatta shin ina suke wayannan mutanen da aka zo da drone Amurka kadai da ta zo tana da drone kenta da kuma soja a kasa haka ita ma horon shi tana da ina suke ta kawai nan mutanen har yanzu ko proje aka zo in aka ga abu in biye ba sauya shi ake yi ina har yanzu ba a samu wani sakamako mai kyau na zawar su da horon da suka ce za su ba mutane da kayan aiki da suka ce za su kawo da a kare Nijar kusan mu gani muka yi abin karuwa yake ke waita yake ke ya kamata gwamnati in tarin kasa za kira in majalisa Amurka nan mutum hudu ne aka kashe mata amma yanzu yan majalisa sun kira Donald Trump sun ce ya zo musu bayani akan wannan mutanen da aka kashe to mu ma ya kamata Nijar a zo a kira mutane a san in sake sauya fasalin dangantaka da waɗannan mutanen turan ake yi ya kamata wannan gwamnati ta hutu ta ma mutane bayani mutane su gane akan wannan Tamara Abari muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar Nijar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba sai. ga da tabar mu rufe taskar hotunan namu da harkokin siyasa a Najeriya inda tsohon ministan sufurin jiragen sama kuma ɗan takarar gwamna na jihar na jam'iyyar UPP a jihar Anambra Chief Osita Chidoka ya bayyana niyyar sauya a kiblar da mulki da ya ce za ta canza rayuwa al'ummar jihar sai dai masu kula da lamura sun ce ba nan gizo ke sakar ba wakilinmu alphonsus okoregwe na dauke da ƙarin bayani garin amsa tambayar da na masa cewa shin ina mafita daga matsalolin da take addabar Najeriya a yanzu sai Cido kan ya ce muna buƙatar sake lale muna dai buƙatar sake lale muna buƙatar farfaɗo da tsarin shugabanci mai amfani muna buƙatar samun gwamnatin da na iya aiwatar da muhimman abubuwa kamar tsara biranenmu baiwa titunan mu suna baiwa gidaje lamba yi rijistar adadin matatu da adadin haihuwa yi rijistar kadarori da dukiyoyin mutane tattara haraji da kuma nuna gaskiya a tafiyar da lamuranta muna dai buƙatar sake lale saboda zai yiwu ba mu cimma wani gagarumin garan bawul a fannin tattalin arziki akan tsarin da bai da tushe amma sai dai wasu na ganin wannan ba shine ainihin mafita ba malam abdullahi baban hadiza rigasa wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum ya ce ƙara ilmantar da al'ummar ƙasar ne zai fi biyan buƙata. bayanin da ya yi misali a bayani ne da yake kan hanya to amma wannan magana da yake an wuce gurin abin da yanzu ya kamata a ce mun fuskanta shine magana ilimi a dukkan cikin bangarorin mu guda uku na Najeriya ma'ana arewa da yamma da gabas a muna da eh, matsalar rashin ilimi dan ka dauki arewa kaga ana magana kamar nomad nomadic education ga almajirai in ka je can gabas ana magana masu fishermen da sauransu za ga daidai ba ilimi hmm. haka nan bangaren yarbawa za ga ana magana a matsalan yan yan maganan agueros da waye da sauransu duka da area boys duk magana ne rashin ilimi to saboda haka abin da ya kamata a tsaya a yi kenan kasa ta samu ilimi idan an samu ilimi ilimi zai maganin talauci to aka samu maganin talauci to daga nan sai a yi wannan maganar da yake shi ne za a samu wannan ci gaba wani dan kasuwa da ke garin Okigwe a jihar Imo na ganin shi ma wannan ne Najeriya ke bukata a yanzu sunana dai baban shanu jihar Kano Inde muna so Najeriya ta samu ci gaba to sai an faɗaɗa ilimi jama'a jama'a sun samu karatu an yi ilimi sannan kuma mu cire san rai idan yayan talaka sun haɗa karatu to ya kamata a dinga ba su ayyuka domin wanda za a haifa baya su masu taso su samu masu koyar da su za mu samun ci gaba ta wannan layi amma muddin ba wannan ba ba magana ci gaba Najeriya kullum zama wani haka shi kuma Mr. Ugochukwu Bonnaya wani malamin jami'a a cewa building on a very faulty foundation is a very very risky venture Mr. Ugochukwu ya ce yin gina akan karkataccen tushe na da hadari sosai wacce irin gwamnati ne ba mu gwada ba kun gwada dukka amma wani sakamako aka samu cin hanci da rashawa da haɗama da zarmiya da ƙarya da ƙabilanci da dai makamatansu daga majalisun dokoki zuwa majalisar alƙalai har majalisar zartarwa waye ke iya aiki ba tare da aikata wani laifi ba tana yiwuwa a samu shugaba na gari amma sai a tarar mukarraban nasa rubabbu ne saboda hakan aiwatar da wannan tsari na ostaci doka na da wuya a Najeriya mu ta yau Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Oka, Najeriya. To kada dai a shafa kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma nan Washington na cewa karfe 11 da minti 19 na safe ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum, mu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro a cikin shirin namu na yau, za mu kawo muku ƙarshen tattaunawarmu da daraktan gudanarwa a hukumar kula da ilimin yaƙi da jahilci, ƙarƙashin ma'aikatar ilimi a jihar Kaduna. Comrade Shehu Muhammad ya yi ƙarin bayanai da dama da suka ayyanar da ƙudurorin hukumarsu na shiga lungu da saƙo don ilmantar da magidanta da iyaye mata, wanda suke da ƙudurin kowane matashi tsoho ko tsohuwa sai sun yaƙi jahilci kamun nan da shekaru kaɗan masu zuwa. A yau za mu ɗaura daga inda yake miƙa kuka ga mahukunta a kowane mataki. da su ji tsoron Allah su rike amanar haƙoƙin al'umma da aka ɗaura musu. Ƙa'idojin hanya yawanci yanzu ba abu ne wanda za a ce maka a zo na koya maka ba. abu ne wanda yake yawanci za a rubuta ne in ka gani ka karanta ka san me ya kamata ka yi a wajen so kaga idan baka da wannan ilimin da kai da kake tukin da waɗanda ka ɗibo dukan ku kun shiga so kaga wannan yana da muhimmanci ya zama na cewa duka da za a bukata wajen ganin cewa an inganta wannan abu na nasu sannan kuma gwamnati ta shigo ta yadda za ta taimaka wa waɗannan direbobi da conductors cewa idan suka kammala suka samu certificate musamman na bangaren shi ilimin manyan nan gwamnati za ta duba ta ba su wa'ansu ba su suka wanda yake da su ƙara rike kansu da kansu zuwan wannan gwamnati ta dan fara ta yi wannan amma bai isa ya ta yadda za a ce an fahimci inda gwamnati dosa ba an zo da bashi da aka bayar wajen siyan motoci da sauransu na haya da ake yi a lokacin an ce in ba ka da takardan gama sakandare to kama ka zo so kaga wannan irin wannan shi yake harzika domin ko da da muke da su wayannan jirobi da sauransu da yawansu sun zo sun ce sun iya mota ko shugabannin na sun tabbatar sun iya mota amma ba su da halin da za su je samu wannan mota saboda ba su da wannan takarda na kammala primary uh, secondary school so kaga in ana samun irin wayannan ko da ba mota bane ko da bashi ne zaka bar ce sai ka kawo takarda kaza akalla ka ce ka gama primary ko kuma kalla ka gama secondary zai ƙara sa al'umma su rija'a wajen neman ilimin so ya kamata gwamnati mata wannan bangare ta duba sannan kuma ya zama na cewa an samu isasshen azuzuwa za a ringa zama na musamman koyarwa domin yanzu za ga yawanci akan amfani da gidaje na wa'ansu ko kuma ofisoshi na wa'ansu wanda ke idan babu mai gidan idan ya ga abin nan ya ishe shi ko da al'umma suna so to dole za a haƙura da wannan so shi ma wannan dole gwamnati za ta shigo ta ga yadda za a taimaka wajen ganin cewa an samu wajen da zanen ga gudanar da wannan to a ƙarshen wannan dogon hira tamu ban sani ba ko kana da wani abu za ka ce game da ko dai ilimin ko ita wannan kungiya da kake shugabanci eh to alhamdulillah shi dai a bangare na ilimi wani abu ne wanda yake yana da bukatan kuɗi mai yawa kuma idan ka ce zaka duba kuɗin da zaka kashe ne yawan kuɗin to ba za ta taɓa samun abin da ake so ba domin zaka kana tunar ka kuɗi ne bayan za ka gan shi ba sai nan gaba saboda haka gwamnati ya kamata ta ƙara jajircewa wajen ah, ba da kasan da ya kamata wa bangaren ilimi domin a samu a fitar da al'umma daga cikin jahilcin da suke ciki domin idan aka samu haka shine za a samu siyasa mai kyau za a samu zamantakewa mai kyau hatta harkoki na matsalolin tsaron da ake samu za a samu ragon domin yawanci za ka ga wanda ake kama su dima ga ba su da ilimin ba su da na addinin ba su da na boka so idan aka samu wannan daidaito a wannan lamari tunda ba kowa ke da daman da zai ce ya je makarantar sakandare ko kuma ya je jami'a da sauransu in aka inganta wannan bangaren to zai samu daman jawo da yawa waɗanda yake ba su masu amfani da su samu ilimin su amfana har su zama amfani ga al'umma gaba ɗaya sannan kuma bangaren ma'aikata dole shi gwamnati shi ma gwamnati shi ma sai ta yi rawan gani wajen ganin cewa an inganta rayuwar ma'aikatan da suke wani da wani aikace domin kamar yadda na gaya maka ne shi ilimin nan a ko ina ana buƙatan shi a inda baka taba tsammanin zaka sa kafa ba za ka ga akwai mutane a wajen kuma ya kamata ba su wannan ilimi ta yaya zaka ba su ilimin ba su da wanda ya yi karatun da zai zo ya ba su ilimi daga wani waje za zaja so idan baka inganta abin da ka ba shi ba baka ba shi kwarin gwiwa ba babu yadda za a yi a ce ya je nan ya bayar da abin da ya kamata a ba su su saboda haka shi mata ta gwamnati sai ta shigo da wani tsari na albashi na musamman na malamai da za su ringa koyarwa a cikin ƙauyuka domin a samu ingantuwar ilimi tun daga ƙananan hukumomi. a sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Muna mika godiya ta musamman ga babban baƙon namu, Comrade Shehu Muhammad shugaban kungiyar kwadugo reshen jihar kaduna kuma daraktan gudanarwa a hukumar kula da ilimin yaƙi da jahilci da ya samu damar bayyana muna yunkurin hukumar tasu sai kuma wakilin sashen hausa na murya amurka a garin kaduna lawal isa ikara da ya samu damar haɗa muna wannan shirin sai sauran abokan aikinmu da suka taimaka da wadda ta ba da umarni julie lazarus gresham ni ne naku kamar kullum Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata don zan miƙewa, ka yi ƙoƙarin nema. To a gaida ga kuma Nazir Ahmed Hausawa da kaɗan daga cikin ɗimbin rayu da ku masu saurare kuke aikowa ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya ce, ina jajanta wa iyalan waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon harin ƙunar baƙin waken da aka kai musu a birnin Maiduguri. Sakon ya zo daga hannun Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria. Sai sako na gaba kuma da yake cewa ana murnar bako ya tafi ashe yana nan alaɓe. harin ƙunar baƙin wake da aka kai a daren jiya a birnin maiduguri wanda ya sanadiyar mutuwar kimanin mutane goma sha biyu wani abin tur da allah wadai ne kuma hakan ya kara fito da yanda har yanzu mayakan boko haram ke da sauran karsashi da fatan Allah ya baiwa jami'an tsaron kasar mu nasarar dakile duk wata barazanar tsaro daga 'yan ta'adda a duk fadin Najeriya. Sakon ya zo daga hannun Muhammad Salihu ƙauren namo da zamfara. Sai wannan sakon kuma da yake cewa to shi dai alkawari kaya ne, a don haka muke kira ga shugabanninmu da su yi wa Allah da manzansa da su cika wa al'umma alkawuran da suka ɗaukar masu a lokacin da suke yawon nema gurinsu. Sakon ya zo daga hannun Kabir Nasir Sheme. sai sako na gaba da ke cewa gwamna aminu bello masara na jihar katsina ya kamata ka sake salon yadda kake tafiyar da mulkin ka. duba da ganin ka haura ma sama da shekara biyu akan madafun iko amma har yanzu dimbin jama'ar jihar katsina ba su gani a ƙasa ba gashi kuma ka yi musu dimbin alkawarra a lokacin da kake barar ƙuri'arsu a shekarar 2015 ya kamata ka sani don gobe ne ake wanke tukunya sako daga haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a Wannan saƙon kuwa caye Assalamu alaikum BOA Hausa ba shakka hunturu ya shigo muna roƙon Allah da ya kare mana al'ummominmu daga ciwurwukan da ke da nasaba da wannan yanayi na sanyi ganin cewa yanayin na tafiya ne da ƙura da ka iya haddasa matsalar numfashi ga jama'a. Saƙo daga Sani mai lange-lange waya wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Ango malamin makaranta ya wuri. To a gaida Nazir Ahmed da wato ra'ayoyin ko masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Wani ɗan ƙunar bakin wake ya hallaka mutane goma sha uku a birnin Maiduguri da ke arewa maso gabashin ƙasar a jiya Lahadi. Mutane biyar kuma sun jikata a wasu tagwayen hare-haren kunar bakin waken a jiya a yankin sun jikata wasu mutane fiye da goma sha biyu. 'Yan rajin kare haƙƙin bil'adama da ake kira wato Syrian Observatory for Human Rights sun ce yanzu haka sojojin gwamnati da mayakan sa kai da ke sun anshe wato sun kashe mutane 128 a karyatan kafin ikon ya fice daga hannunsu. Ministan tsaron kasar Philippines, Delphine Lorenzana, ya faɗa yau litinin cewa an kawo ƙarshen yakin da aka kwashe watanni biyar ana yi da mayakan sa kai a birnin Marawi da ke kudancin ƙasar. ya shaidawa manema labarai cewa babu sauran mayakan a marawi aya na kawo ƙarshen yakin ya zo ne sati ɗaya bayan da sojojin ƙasa su kashe shugaban mayakan sa kai su biyu ciki ko har da ɗaya daga cikinsu da ya yi a ga shugaban ƙungiyar is shugaban rodrigo duterte a makon jiya ne ya bayyana cewa an yanto birnin marawi daga hannun 'yan ta'adda sakataren harkokin wajen amurka rex lesson ya fara ran gadin kasashen kudancin asiya inda zai ziyarci pakistan da india a cikin wannan satin bayan ya da zango a ƙasar saudi arabia da qatar inda ya kira mayakan sa kai da suke hannun da suke samun daurin gindin iran da sojojin iran da suke fafatawa da mayakan sa kai na isis da cewa su tattara nasu ya nasu su koma inda suka fito to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya kafin mai sallama bari mu mika gaisuwa ta musamman ga momi das da yarta salamatu ejimbe da jikokinta da suka ziyarci mu allah kara zumunci ya kuma sa a koma gida lafiya a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri